me mutum zai muku ne don Allah ya muku ganin ta leshin kamfanin peace classes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 baciyar na rai ka ka bata mana rai na tambaye ka kace ce min ba haka ba shi ke na haka ba mu rayuwa ni kan a bakin ciki gaskiya da warin ki akwai ban mamaki a ciki ke ba ki da wata damuwa a duniya sai baiwar Allah nan kullum ke burin ki wato ita dai kawai ki ga kawai ranta yayi fari shine farin cikin ki me baka ai shine naka me baka shine naka Allah dukkan mutane sun zama ba mutane a gurin ki ba ni mijinki ne kina da iyaye kina da yan uwa amma kullum ba ki da zance za ta wasu irin mu'amala kuke da baiwar Allah nan ne yanzu ni da kai ni da akwai zalunci ne me na maka in na samu fa ka samu eh, in na samu ka samu yau maka ma mai kankan hajiya rahama ta yi min wulakanci da mutum da nake a duniya ba ta taɓa ba amma mijina wanda nake so shi ne sa aka mulaka kin yanzu da a ce iyayenki talakawa ne ba su da hali da sai ba za a yi mamakin abin da zaki ba to wa ki kari kowa ce maka bai san tsari amma da hali da komai da abin da suke nake yanzu su tar da ke kina wannan hauka banda ni da nake jurewa su ganki kina wannan ana su daɗi ba yawa haƙiƙa Allah ya cancanci a gode masa kamar a mafarki wai yau a gidan ma'azu a sha shayi da safe da rana a ci shinkafa da daddare a ci taliya <laughs> banda Allah zai mana wannan mun gode sai Allah ƙaro mana wata kuma hawa Kura wani. Kin ga rayuwa. Wai yau a gidan ma'azu. Da safe a sha shayi. Da rana a ci shinkafa. Da dare a ci taliya. Wani lokacin har da ɗan guzurin tsire. Kuma an gama ci a baka kuɗin mota. A'a ba. Baba na san irin wannan. Kai dai ka sha shayin ka mai gida. Daga ni fa sai kai fa cikin gidan nan. To daga ni sai ki hawa kuma sai ki mun gori? Baba na san iya shige. Wata kan hawa. An mai gida. Ina baki labari. Da a ce mutane sun san amfanin alheri. haba haba da wasu sun ɗauki alheri abin yi dimin da'ima gaskiya ne yanzu abin mamaki ki kalli alherin da da bai haifar daga wannan duk wannan walwalar da muka samu daga alherin da ya dasa ne abin da ya bamu da shi muka ci muka sha muka rayu muka jari gashi ana ta ƙara amfana kan muke taimako ba to magana ta Allah ni dai ba abin da zan yi wa karibu sai addu'a Allah ubangiji ya wasu a arzikinsa amin summa amin bukatu kuma Allah ya warware kowa rayuwa ta dawo waja waja amin dan da alama abubuwa za su warware insha Allah kullum ina hango alheri insha Allah to a sha shayin dai a hankali mai gida a amma da gudu zan sha ke dai in sha in ƙoshi in fita Allah ko wallahi ba haka bane wallahi tallahi ba haka bane tana ba ni kuɗi in na zo muna cin abinci tsakani da Allah a cewa wani ba za ka je kai mata biyayya mu zauna lafiya ba haba haba na maka laifi ne na ta ce ko ba haka bane dan Allah dan annabi kan Allah na haɗa ka da Allah da annabi kamar biyayya dan girman Allah Shafatu ina iyakacin kokari na ina so in tare miki mutuncinki ina ta kokari na gana kyautata na yi wasu abubuwa da biki ma san su amma ke kullun tunaninki kawai ke dai kawai a mata biyayya a yi mata biyayya ki kawai shi ne bukatar ki a duniya wallahi abin da take so dan girman Allah da girman Allah karka cuce ni duk abin da take so ga mata muddin za mu samu kuɗi muddin za ka samu mu kuɗi dan Allah ga mata kaji ke bukatar ki duk abin da take so in bi dan Allah na hada ka da Allah da annabi kamar ta biyayya yau wallahi ko magana ba ta mun ba ce wai na ke maka bakin ciki na da aikin mu ɗaya ina ka hau kanka a yau amma duk da muka sada. Ba komai. Ah, ni ba zan biya ta take ba. Abin da ya kamata na yi a rayuwata shi zan yi. Ba abin da kike so ba. Gaskiya. Amma na lamarin ki gaskiya dai da ban mamaki a cikin sa Duk inda yake kallon yake baran ki hangewa. Ita kike kuka. Ta abin kuka ba inda kike samun kuɗi. One, lovely. Jan, had jij hem ook? Ja, dat is het. Malam Garibu. ina gaji. Kan wani lafiya. Alhamdulillah. Ya ayyuka. Kin gode wa Allah. Su Malam Garibu na yi farin ciki sosai da amsa wannan gayyata tawa da kuma duk lokacin da na yi gayyata ana amsawa. Sai dai matsala guda ɗaya. Da idan ma na yi gayyata aka zo gidan nan ko da na kawo ruwa ko ɗan lemo baka taba sha ba ko kana tsoron kar a samu ka wani abu ne a baka bane hajiya gaskiya ni ba kasafai na cika ta'ammali da irin lemuka din ba haka kamar yadda na ambata miki a baya amma dai gudun karki ta wani abu ruwa dai ba zan gaza sha ba insha Allah sharwa na kuma gode Allah ya saka da alkhairi so malam gari abin da ya sa ne maka wannan gayyata shine na gano akan cewar duk abubuwan da aminiyata take complain a kai a kanka na rashin baka kaza baka kaza so ina tunanin na tabbatar da cewa baka da halin yi ne shi yasa har take korafi akan abin da yake faruwa gaskiya ne idan eh, watakila saboda kin fita shekaru za ki iya fahimtar haka ita ma a baya da hakan ta fahimta to amma sai ne mamaki kuma daga bayan da al'amarin ya zama haka don gaskiya a baya ba zan ɓoye miki ba da har ina zargin ko zuwan ta nan ne yasa ake hure mata kunni amma daga bisani sai na gane cewar gaskiya ba hakan bane kawai dai tunaninta ne wani iri daban kuma na lura gaskiya ba za ki yi hakan ba kwarai kuwa to hala garibu muhimmiyar magana ita ce a nan gurin a ɗan na da nai da kai malam garibo na fuskanci kai namiji ne da kowa duk macen da ta samu irin ka. so gaskiya ina ga ta more don ya kamata ta ji a ranta kamar ita ba aka fi so a cikin mata saboda ko ni nan karan kaina da a ci na samu namiji tamkar kai a baya gaskiya da ba za ka samu damar shigowa cikin gidan nan yanzu ba ma ballantana har muke yin wannan magana da ni da kai gaskiya gaskiya so malam garibu kuma ko yanzu din ma ina ganin da allah zai sa ka amince da ni to gaskiya da zai yi farin ciki wai kina nufin maganar aikin dai da kike ta yi ko kuma menene ina nufin da za ka amince da ni ka aure ni wai duk magana da kike yi ba magana aikin kike ba dama wannan dalilin ne yasa kike kira na gaskiya karibu lamarin nan ya mun daɗi na <laughs> shi daidai an gama gocen gocen da kewaye-kewayen an dawo ni ban ga abin gudu a lamarin nan baiwar allah nan kai kanka ka tabbatar mutum ne kirki ce tana da nagarta da irin matar da za a guda mace tunda na yi imani da mutuniyar banza ce a irin zuwan da mai ɗakin ka take gidan nan da ta ta gurɓata mata rayuwa amma ita take ma ba ta saiti akan wasu al'amuran kai shaida ne in haka ni ina ganin layi tallayi rabo na mina layi tsuntsu daga sama ga sashe mm. ai kawai ka ba da kai buriya wato na lura kai ma'azu wani abu kake tunani da ba ni abin ne ke dore mun kai a karka zuwa mun tarko kala kala a ce wannan a ce wancan duk wanda na bari sai ta ce ga wannan ashe ta kwata kwata dama can tuntuna ko wata manufa tare da ita to amma yanzu ma'azu ka auna yadda yarinyar nan shafa take ba ta da kunya da irin yadda muke rayuwa tare da ita kuma ita ke ta kokarin sai ta gina alaka ta irin alaka ta da ni da ita wannan eh, mata har Allah ya sa hakan ta faru da dai ni ma na ne mata wani bangaren to kuma ta zo ta ji wani al'amari irin haka ya kake tsammanin al'amarin zai kasance ya zai yi in ka aure hajiya ita kanta ba yan eh, eh, eh, me zance ne amshin shatan hajiya ce to kuma ka zama mijin hajiya kaga dole ka faɗa abi to aini ba wato duk da kaga har ma nake maka wannan maganar akwai wani abu da na kalla ta inda lamarin ya biyo don kaga abu na farko da ya fara faruwa a tsakanin a lokacin bayan na wurinta kadibu daga magana aure sai ka kama ka sauko kar ka manta dama su ɗaya take zuwa mutum a rayuwa idan ta riga ta subace allah ba ta dawo amma hajiya rama ni abin da ni ya bani ya bani tsoro gaskiya ki duba fa ki gafa, alaka ta da mata alaka ki da matata tunda take zuwa kullum ba ta da zance su zancen ki kullum tana gidan nan ta gwammace ta saba min akan ke ta faranta miki rai kuma amma duk wannan abin da take tana ta turo ni tana ta turo ni ita tunaninta a zo a yi magana ta har kai yadda za a samu aiki kuma sai ki bullo da wannan lamari tintin na ga take taken abin nan dama na fara jin tsoro ina ganin kamar hakan ne kuma ki ce min haka haba karibu kar ka zama kamar mace mana kar ka shigo layin mata mana ya abin da Allah bai haramta ba za ka zo ka dinga shigo da shi cikin hurumin aure bincike na na gane kai mutumin kirki ne na ji ina da buƙatar yan aure ka kuma na yi duba da yadda matarka kake ƙoƙarin kana ƙoƙarin ka faranta mata rai ko da yaushe iya bakin ka kana yi don ka faranta wa matarka amma ba ta gani sai na gani ina da muradinka at least idan ka aure ni zan maka duk abin da kake so a rayuwa sannan ita ma matar ta haka za ka mata abin da take so kuma za ta gane cewa abin da kake mata da kana mata ne don ta ji daɗi ba don ka bata mata mahajiya ni gaskiya sai nake ganin kamar wannan ba haka ya kamata a biyo ba bai kamata ya amfani da rauni na ba a ce za a taimake ni in zo ne aure ko wani abu makamantan wannan gaskiya ni sai nake ganin ba haka ya kamata a biyo mun ba gaskiya ni ba sai ni irin ya kake irin wannan maganan garibu ban yi amfani da raunin ka bane na yi amfani da abin da zuciyata ta kwanta min da shi ne ajiya ina da zuwa ajiya. Kaga! na kenan eh, ya aka wannan al'amarin ya zo da haka ai duk abin da kike tunani ba haka abin yake ba za yi wa shigo-shigo ba zurfi lokacin da yake cewa shi baya son wannan aikin kai kuma kake ce a sa ka a wajen ok abin da ma kike tunani ke ai to menene in da ni din ne ba sai in zama mijin hajiya ba au haka ma za ka ce ai da ma ni fa tun da na gane ita matar nan ba fa wani ma'aikaci take so ba kawai shi din take so tun da ya ce zai kai ni ta yi mursisi ta ce ita ba ta buƙatar wani ita lallai sai shi din ashe ita da tarkon da ta ɗana dana shi sai yanzu bayanai suke fitowa to ai na gode wa Allah da bata karɓe ka ba da ni za a yi wannan cin fuska Eh, amma na yi mamaki da na ga har ya amince mata fara ɗaya haka garibu ba wai a fara ɗaya ta same shi ba kar ki ga irin gumin da aka yi da shi ni na san hana abokina shi fa wannan bawan Allah da kike gani Allah ya masa hangen nesa da tsantseni baya shiga al'amari sai ya hangi gaba ya hangi baya ya ga me zai je zo shi yasa tun a farko ki amincewa ashe Allah ya yi dai kaddara sace akwai alkhairi a cikin al'amarin gashi ta zo ta tabbata na sha faɗa miki ni fa na daɗe ban ga mutum irin karibu ba mutum ne mai bala'in tsantseni da kaffa kaffa da al'amura ni zama tare da shi fa garkuwa yake mun saboda in kana tare da ire-iren waɗannan mutanen za su yi amfani a rayuwa ba za su barka ka shiga daji ba saboda ni kawai in na nufi abu gab gab nake tafiya amma shi sai ya auna ya ga me zai je ya zo tun a farko shi yasa ya ki amincewa kar ki ga yadda aka yi kuma duk duniya in ba ni ba babu wanda karibu yake faɗa a sirrinsa ke kanki ina faɗa miki ne saboda na san baki da irin wannan surutun ba ma yadda za a yi matarsa ta ji amma dai gaskiya mutan nan ta sha wahala kafin ya amince kuma dai kawai Allah dama ya riga ya kaddara sai hakan ta faru gashi duk dai guje-gujen da yake an zo abin ya tabbata komai na Allah ne amma gaskiya na tusa wa shafa yanzu duk jijji da kan nan ya nika kana ta cuku-cuku da babur kana kokarin dora shi akai ba fa mutum bane garzali atisaye nake yi yanda zan samu in naje nayi budu budu da makanike na sai ne masa duka yau wannan babur din jiya fa ka karbo shi daga gurin bakanike to ba shi ne nake gaya maka ba jiya jiya na karbo mashin din da gurin gyara bai kawo ni gida ba kuma yanzu gashi ya gaza kai ni kasuwa shi yasa nake so yanzu ka taya ni mu na daga mu in dauki mashin din nan ka mayar masa da shi ina dire shi shi kuma ma dukan tsiya ai duk laifinka ne ai da zai zama laifina saboda makanikin ka baya amfani da kayan gyaran mashin na martaba motorcycle spare part Nigeria Limited martaba motorcycle spare part Nigeria Limited sun tanadi kayan gyaran mashin mafiya inganci kaca sprocket blow inji da dukkanin kayan mashin sababbi kuma original don ƙarin bayani a neme mu a babban ofishinmu da ke kasuwar kofar ruwa shagon Umar Awal Ali mai lamba 278 ko kuwa lamba 279 Ibo Line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 ni ba ga yadda nake sarrafa gidana ba yadda nake so haka nake yi ah to ya kake so ne yake kumu ka tashi kumu ingantaccen maganin gyaran gida domin zaman lafiyar iyali miji da mata kowa na murna baya sa ciwon kai ballan tana bugun zuciya za ku iya samun a doro islamic chemist da ke gwammaja ko kuwa ga mai buƙatar kumu ya turo da sako ta wannan lambar waya sifili takwas sifili uku tara biyu biyar hudu biyar biyu kumu domin tabbatar da zaman lafiyar iyali godiya gare ka kuma godiya ga kuma yanzu haka daka mun sakwara ake a daren nan ba wai a farar ta same shi ba kar ki ga irin gumin da aka yi da shi ni na san hana abokina shi fa wannan bawan Allah da kike gani Allah ya masa hangen nesa da tsantseni baya shiga al'amari sai ya hangi gaba ya hangi baya ya ga me zai je zo shi yasa tun a farko ki amincewa ashe Allah ya yi dai kaddara sace akwai alkhairi a cikin al'amarin gashi ta ta tabbata na sha faɗa miki ni fa na daɗe ban ga mutum irin karibu ba mutum ne mai bala'in tsantseni da kaffa kaffa da al'amura ni zama tare da shi garkuwa yake mu saboda in kana tare da ire-iren wa'annan mutanen za su yi ma amfani a rayuwa ba za su bar ka shiga daji ba saboda ni kawai in na nufi abu gab-gab nake tafiya amma shi sai ya auna ya ga me zai je ya zo tun a farko shi yasa ya ki amincewa kar ki ga yadda aka kuma duk duniya in ba ni ba babu wanda karibu yake faɗa a sirrinsa ke kanki ina faɗa miki ne saboda na san baki da irin wannan surutun ba ma yadda za a yi matarsa ta ji amma dai gaskiya watan nan ta sha wahala kafin ya amince kuma dai kawai Allah dama ya riga ya kaddara sai hakan ta faru gashi duk dai guje-gujen da yake an zo abin ya tabbata komai na Allah ne amma gaskiya na tusa yawo shafa yanzu duk jijji da kan nan da take yi Mijinta zai aure mijin hajiya? <laughs> Ai maganin ta kenan. Ai maganin biri karen maguzawa. Yanzu kin ga ta san an fi karfinta. Gaskiya amma Allah ya taimake ni. <laughs> dani ni kenan zaka yi wa hakan. Ke ma ki taya ni addu'a ni ma Allah ya koran wata hajiyar nan. haka ma zaka ce to ubangijin Allah ya sa ka dawama a talauci mu zauna a haka cikin gidan. Hawa? Eh. Ma'azu. Dawama a talauci? da wannan a talauci tunda ina yar sana'a ta muna ci ta ishe ni ha ba a ba. ba bakin ke sare yanka kashi amma na haƙura kar Allah ya koro hajiya amma Allah ya koran arziki to yanzu kai magana ba wani ce min wata hajiya mata da kishi za ki min baka addu'a yanzu da kin faɗa da bakin mala'iku shikenan kin rufe kofa ai to gaga su rufe kofa wallahi gara Allah tsare ni da ke <laughs> ni zan fita to amma <laughs> hawa a yi haƙuri fakar in dawo in ta ba a abincin dare ba eh, kan wannan magana ta ɓata miki ni ba ni ma da ra'ayin haka ai eh, ai ni <laughs> saboda ana son a dawo a kwashi girki ba a a karki da ai ni dai ce tar to shi kanshi din fa da nake baki labari ba fa akwai fa dalilin da yasa yadda ba wai kawai da ana masa tai yace ya karba ba dan ya ban labari ya haka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hajja dan Allah kake min haka me yasa zan zo gidanki ki rika min wannan ya ai ba zan maka haka ba ya zan gaito ka ka zo kana kokarin tafiya da fushi hajja dan Allah ki rawa asiri bai kamata ki min haka ba dan nazo gidanki kina ji kiran sallah ki so nake neman samun fitan jin sallah ya tsoro sai ka ce wani wanda ka hada mugun abu fi sibilillahi qaribi ya zama ba wannan ba tukun ranan ka mun magana akan motar nan na ce ka shigo motar mai magana ko kuma ka zo gida ka ce a eh. to kai ya alaƙa ka da mai motar take hajiya wannan mota abin da nake nufi shine na yi mu'amala da ita ubangida na ne alhaji harisu ya taɓa ɗauka na aiki nake tuka shi alhaji harisu mijina ne shine wanda na aura bayan rasuwar mai gidana hajiya wai me alakar wannan labarin da kike bani da kuma uzurin da kika zo min da shi na maganar aure to karibu yanzu da ya rage naka kana so in baka labarin abin da ya alakanta ni da motar nan ko kuma kai ma ya alakanta ka da shi har kuka zo da ni da tsakanina da alhaji harisu in na baka labarin yadda wannan mota ta alakanta ni da ni da kai na tabbata za ka fahimta wato ma'azu na san ka kowa sani na har ga Allah ni ba yi ba ne kuma idan da kuɗi nake so da yawa da ba zan ma tantance a ina zan yi sana'a ba kuma da ba zan yi sana'a da ba kuma zan yi mu'amala. kuma alaƙa ta da bayar Allah nan kai kafi kowa sanin ya aka yi ta haɗu a dalilin neman mafita ne da ka ba wani abin ta nake nema ba amma nema mamaki yadda farar ɗaya da ta yi min tayin maganar aurenta har na ji cewar zan iya aurenta ah, ne la'akari da irin labarin da ta bani a matsayinka na mai hankali kana tare da mutum in ya gaya maka magana kana kallon saƙo idan ka ya kamata ka auna ka iya tantancewa ka auna a kwakwalwarka da naka hankalin ka iya gane su da rashin ka san halin da nake ciki a baya ka san matsayin da na taka da hawa da saukana wato da muka tsaya muka auna labaran junanmu da ni da ita hmm. sai na ga labarai ne mabambanta tunda ban santa ba a baya ni ba ta sanna ba gaskiya ne amma daga karshe sai na ga labaran nan layin su daya kamar yaya abin da ya faru shine a cikin lokacin na tare da shafa'atu farkon wuri na da ita wani remote din wannan tv ke nema na son dan kunna ni kallo ni za ka yi da rumat kallo mana kin sani Allah ya jarabe ni da san kallon kwallon gaba to shi ne nake son dan gani ko zan ga highlight na san dai an tashi daga kwallon in ga nawa da nawa <laughs> haba mana honi a tunani na kallo na kadai zai iya gamsar da idanuwarka <laughs> kina da in ba sa kallon kenan to zan iya haƙura insha Allah yawwa dama na ce eh, idan kuɗi da na ajiye na na ga na duba ban su ba ban sani ba ko an canja musu mazauni kwarai na su, na gan su, ka ya inda bai dace ba ka san shi kuɗi sirri ne bai kamata ana ije shi a ko'ina ba to na gan su sun yi min kyau sai na canza musu waje na saka su a cikin jikana shafa'a ta amaryata mm. wato kuɗin hauni kyau gare su mm. <laughs> yadda to in dai kudin nan sha'awa suka baki har ya sa kika dauka kika canja musu mazauni kuma mazaunin ma a cikin jakaki to kai da kaya duka mallakar wuya ne in dai kina so ko ko kina da bukata to ki rike su gaba daya ni ma ake ki rike da ni <laughs> wani in rike kuma to menene dan na faranta amarya tare na gode shi sa kake burge ni Allah ya saka mara alkhairi ni ba ban gane ki kawai dai na zuwa talaka ne amma duk ran da Allah ya hore min zaki sha mamaki duk abin da nake da shi zan iya ba wa iyalina me zan yi da su hmm? ka ce zan ji daɗi sosai a ah, insha Allah ki da ki ci gaba da yin addu'a to babu da amma na gode Allah ya saka maka da kulawan da kake bani to abin ya Allah kuma yanzu lori an ce in fasa to shikenan na hakura baran yaji yi zafi ba na son ki fushi to shi kenan mu je na shigowa ka zo mu je gani nan gani nan a'a a warsa ta ango mai daɗin tuwo da mai kuka to bari gani nan gani nan to na ji a'a kai karki damu damu ni jaka ba sai na bar jaka ba nauyi ta min ba abin da ya min nauyi shi ya dame ni kuma shi na fito zan tafi in san inda zan sauke nauyin da ya dama amma ba nauyin jaka ba haba alhaji me ya zafi haka to a'a haba ai abin da ba zai yi bane ba hmm? tsakani da Allah na zama sai dai duk ina da shiga unguwa rika nuna da baki ana ana ana ganin ni nayi aure wanda zan samu rufin asiri zan huta hmm? amma kawai aure na yi shi kawai shikenan ni da wani yanci ba da wani sakewa kina gani fa duk inda zan je fa idanun ki kai kaina fita wannan in zan sai dai ki bada mota a kai ni na fi shekara talatin da iya mota amma mota a dauka a bani a dan ware min a ce nan kai ma bangaren nan naka ga mota da hidima ka a duk kiki wannan abin hmm? shi amma ai ka san bai kamata dai ka bani cikin gidan nan ba ko ta zama ni kadai wai suna ina da miji hajiya ni ma ba a san raina zan fita ba dalili ta yi dole zan fita domin ni ma in samu abin da zan rike a hannuna tunda na lura na ce komai sai kin mini kamar ina matsa miki ni ai na zata hakan gata ne tukin ma daɗi ne da shi a ɗauke ka kaji inda za ka je ka dawo na zata wallahi gata ake maka alhaji ba wani gata wallahi ba wani gata shi yasa ƙara in fita in je in nemi na wani kaina yau wani nemo na wani kaina abin da aka ga ba zan iya ba a taimaka min wannan shi ne yanzu mota ce matsalarka? Eh, a'a to shi kenan, a ɗauka mota ce ma matsalar hmm? tunda tunda dai kin tara su mota ma ke ba kasuwa zaki ba haka hmm? in an ɗauka ni ko ba ca ne duk wacce ki kawo sai an bani ba ko kwaɗe aka ware aka ce ga wannan ko ba komai nima a cikin abokai ya san cewa nima na shiga na shiga daula ko ba gaskiya ba to yanzu bari in baka wannan motar sai ka tafi da ita ko wai wannan eh to amma ba yau zan dawo ba zan kwana daya in ban sami yadda nake so ba kuma sai na yi kwana biyu ba matsala ina zuwa dan jira na minti daya har abada mutum Allah masa da asiri ba za a gane cewar ya kamata a dan tabuka ba sai ka tsaya kana nuna fashinka zuwa ne kawai da riga shiga ɗaki ah. to shi kenan to ko ke ba to yanzu yaushe za ka da Allah suwa da duk yanda zan yi alkawari aka yi min idan na je da na gana kammala komai gobe zan dawo ni ma ba son nake yin nisa da ke din ba shi kenan to idan za ka dawo sai ka mun waya ka faɗi min abubuwan da kake son a shirya maka 都过界吧。

shi kadai kuma ya ce shi bai kuma an tuka shi a wata sau uku ba saboda haka motar ma a gudina za ta ringa kwana zama na ba matsala kawai na san aiki nake yi na wata-wata za a rika bani albashi yanzu haka kin ga ai wata ga shi nisa to yanzu duk da ban fara aikin ba eh. yanzu an ma turo man naji alat A me? Kwarai an turo min. Wannan wani irin hanshaki mai kuɗi ne ka samu. Dai bari an turo min yanzu kuɗi kuɗi sun kan kama. Dan haka yanzu na ce bari in zo in ɗauke ki. Mu fita. Mu je cire kuɗaɗen nan saboda ya ce ya yarje min. Ya aminta ko ma me aka yi in je ya ce duk inda zan da mota in je in dai na san ina da man da zan zuba. Shi Kawai bukatar sa san da zai yake da bukatar zan ɗauke shi. Kada kake abu. A gaban mota. <laughs> Gaskiya ne to mu je ki eh, mu je mu turo sai mu je mu siyayya. duk duk duka za mu kwashe kuɗin a to me zai da su mu je mu kwaso su da abin da yake da bukata a zuwa shikenan yake eh, ya dauko mafinki kai Allah mun gode maka alhamdulillah ala zalika gurfe ɗakin girkin doki ya hana ni sukuni ba ɗaya wallahi Ok, ya hana ni sukuni. Barin da kowa yi ko? Ok. Eh, ba ta ba gida. Eh, yi maza, yi maza ne. Kada ka ga yanzu yammaci na wani lokaci da an taimaka maka banki ba network. Dai mota ya sayi ne. Ina. Je, je, je, je, je, je. Eu não enxergo motar. A nan fa na je ta ba. Ban gane a nan ba ko da baka zo da ita ba. Gan kulle guri na? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wai ya bar shiga uku. Wani gaba motar ta can. Gabi da ta samu garashi ni ban sha yasin ba <laughs> ma ne ba ne gida nan da motar tun daga wannan lokaci na samu matsala a rayuwata aka kama ni aka ce an bani mota na batar da ita saboda haka na gaza hujjoji da zan kare kaina aka kulle ni dukkanin abin da na mallaka a lokacin ya kare saboda ƙoƙarin yadda zan yi in fito daga kamun da aka yi min na hannun hukuma kuma wanda nake shari'ar da shi ya riga ya fi ƙarfi na don haka daga wannan lokaci ban sake samun nutsuwa ba wanda kuma hakan shine sanadin talaucin da na shiga da rashin sana'a kuma ya sanya mutum in ya tunkaro ni koda da alkhairi ne sai nake jin tsoro nake ganin kamar shari zai mun saboda ta hanyar da wancan bawan allah ya biyo min kenan ta siga alkhairi kuma daga ƙarshe abin ya zo ya zama a haka na iya ƙoƙari na in fahimtar da shi cewa ba laifi na bane wurin batan motar amma ya ƙi amincewa da haka kuma tun daga lokacin da na rasa abin yi nake fuskantar barazana tsakanina da matata shafa'atu ya zamto take min kallon ya mutuwa zuciya wanda ba son yin sana'a a sanadin wannan mota tsananin so na kewa matata tsananin so na kewa matata zura haka ba wannan wani itace ne aka bani wani malami ya ce daga yau ka daina zuwa ofis kamfani ni ce da ringa zuwa ba kai ba. Dan tsananin so da wa mata I love you! Kana san kare ba ai. ni da kai sai dai mu shi gaisa kai ko ofis ɗin nan wajen rot. Ni fa. ne sosai mu da muke zuhura inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tsananin so so wuya na ganka gaba ɗaya da adama ne kamar ka shiga damuwa me yake faruwa ne sai huci A adama mutum ya aure na yi aure yariya ya kankanuwa sai tuburbuɗan take yi tsakani da Allah gaba ɗaya yanzu ma tsoron zuwa gida nake yi to ai laifin ka ne ai har ka shiga da ka ni ba ga yadda nake sarrafa gidana ba yadda nake so haka nake yi ah to ya kake so ne kenan kumu ka tashi kumu ingantaccen maganin gyaran gida domin zaman lafiyar iyali miji da mata kowa na murna baya sa ciwon kai ballan tana bugun zuciya za ku iya samu a Doro Islamic Chemist da ke Gwamma Gwammaja ko kuwa ga mai bukatar kumu ya turo da sako ta wannan lambar waya sifili takwas sifili uku tara biyu biyar ɗaya hudu biyar biyu kumu domin tabbatar da zaman lafiyar iyali.